jam'iyyar pdp ta nuna kaduwa ga yadda ta ce 'yan sanda sun ci zarafin gwamnan ikiti ayo fayoshe gabanin zaben gwamnan jihar ranar asabar pdp wacce ta kira taron manema labaru don bayyana matsayinta akan yadda aka nuno fayoshe kamar yana kuka don barkonon tsohuwa da ya nuna ya sha daga jami'an 'yan sanda har ma ya nuna an masa rauni a wuya ta ce sam ba za ta lamunci hakan ba da zargin apc mai mulki ke neman murɗe zaben sanata umar tsauri shine sakataren jam'iyyar in har abun da aka yi ma gwamnan ekiti gwamna mai ci a ce maka yau an sanya 'yan sanda sun je sun zagaye gidan shi har ya kai ga sun kai ga jikin shi sun duke shi to muna kallon kaman cewa demokradiyya a najeriya ta zo ƙarshe don babu shakka idan aka ci gaba haka to muna ganin kila babu wanda yake da security a rayuwa ta ba security na crime ba a security wanda yake da gangan aka aikata dan najeriya ya shiga wani hali na haula'i sannan muna ganin cewa anya zaɓen nan da ake so a 2019 zai yiwu da irin wannan tsarin an kwatanta wannan da cewa zamanin da pdp ke mulki ma lokacin da rotimiya mai ciki gwamnan rivers ya taɓa faruwa da shi in an je za a duba za a ga cewa a lokacin nan ba maganar zaɓe ake ba kuma lokacin da ake magana da rotimi a kai ka sani ne na sani kowa ya san dalili in har an yi din babu wanda ya gwada ma an yi sai dai labari wannan kawo zahiri yake kowa ya gani shi ma shugaban jam'iyyar na arewa maso yamma ibrahim kazaure ya ce pdp ke da rinjaye a jihar kamar yadda shi shugaban kasa yake so a yi muhammad buhari kasan ya riga ya riga ya dawo yana mulkin soja ne kuma najeriya a yanzu yadda zaben ikita zai nuna wa buhari ba fa ai mulkin soja ake ba mulkin civilian ake yi domin pdp ta ci zaɓe sai dai a kwace mata kuma ina tabbatar maka kwacewa pdp zaɓe a ikiti shine rigimar farko ta najeriya da za ta faru. APC ta baki mataimakin shugabanta na Arewa maso gabas Mustapha Salihu ta ce ba ɗabi'ar shugaba Buhari ba ce kawo da kai ga masu cin zarafin jama'a. Wallahi tallahi shugaban ƙasa kowane lokaci yana jaddada mana cewa baya so a yi wa mutum rashin mutunci domin a yi amfani da ƙarfin gwamnati a kan shi domin shi ya san zafin wannan. ko makiyin shi da ya fiki ba zai so a masa haka ba yanzu ai fayo she a ikiji kana da labarin abun da aka mara 2014 aka hana gwamnatin mu shiga wanda suka shiga ma aka hana su fita aka yi rashin mutunci kala kala amma ai yanzu an bar musu firiya suna abin da suka rama shugaban kasa yana tsaye akan cewa dole a ji a yi adalci a yi zaɓe firiya fiya ba tare da an cewa she ko an ce wani mutunci ba wannan ka gaya mini wayen ne zai a najeriya yanzu. tuni rundunar yan sandan jihar ikiti ta ce san bata mamaye gidan gwamnatin ado ikiti ba da haka lamarin musguna wani ba shi da tushe Asali ma dai wasu 'yan siyasa ne ke son yin kamfen a lokaci ɗaya a waje ɗaya. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.